إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد yace muna zaune sai wani mutum ya zo gashi nan da kaza gashi nan da kaza gashi nan dai ba ko ne ba san shi ba kuma ba shi da datti kura da balle a ce ya fito wani wuri ne kuma ba ba cikin mu yake ba sai ya zo ya zauna har ya zo kusa da manzab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wala wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم سيكارك قد سوق ما أبنا إيه يا محمد a ba saba haka ba zai ce ya rasulullah yahudawa ce ya abul qasim amma a fito karara ya muhammadu da nauyi sai mutumin kauye dama suna shakka ba san shi ba kuma shi nan kaman ba ko kuma ba shi da alaman tafiya da kuma zai zauna ya ce ya muhammadu sai suka ce wani irin mutum ne wani haka za a ji ko akhbirni anil islam ina son ka sanar da ni menene musulunci sai manzo Allah ya ce ne al-islam an tashhada Allah ilaha illallah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا سيتي صدقت dai haka ne gaska gaskata suka ce sai kuma ya muka da mamaki yaya za ka zo kana tambaya duk wanda ya zai tambaya bai sani bane wanda bai san abu ba aka faɗa mai sai karu ilimi kuma ka ce haka yake ma'ana dama ka sani ka zo kana tambaya qala fa akhbirni an al-iman to ina so ka sanar da ni menene imani sai manzo Allah ya ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa musulihi, wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai sai sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka yi mamaki wannan mutum mai ban mamaki ya zo ba mu san shi ba kuma ya zo ya auka kira mu ya Muhammadu kuma ya zo ya zauna jab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana tambaya ana fadawa kuma yake haka yake wani irin mutum ne wani hali ne muke ciki haka da aka gama kuma sai ce fa akhbirni anil ihsan ina son ka sanar da ni menene ihsani sai ce ta Abudallah. كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإن لم تكن تراه فإنه بكل تأكيد يراك shikenan ya zo ya tambaya ya tambaye musulunci aka yi darasi kan musulunci menene imani aka bude jami'a aka yi imani menene ifani aka bude eh, takhassusi aka gama eh, eh, insani an gama karatu an gama course kenan ko sai taki قال بس مليا ثم طلب فعلا ثم انطلق سيفتا ينا فتا sai kasa ba su ina yi ba Allahu akbar a wata riwaya manzo Allah ya ce ilayya bir rajul ku ce ku dawo da shi suna fitowa su ga baya nan a wata riwaya sai manzo Allah yake atadruna man isra'il a wata riwaya yake ma Umar atadri man isra'il qala Allah wa rasuluhu a'lam Allahu akbar qala فإنه بكل تأكيد جبريل farkon abin da zan fara da ku wannan mutumin da kuka zo mala'ika jibril ne atani atakum yu'allimukum dinakum zuwa yayi dan muku darasi ya ba ku zuwa yayi ya sanar karantar da ku addini tun daga wannan lokacin duk wani bincike da za a cikin musulunci zai shiga wayannan guda uku al-islam al-iman al-ihsan duk wani abin da ya zo wajen wa'annan abubuwa ba karkashin bincike su ba ba ba shi addini ba addinin musulunci fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum shikenan ya zo ya sanar da ku addinin ku ya sanar da mu ya sanar da su addini shikenan ya tashi ya tafi to shine malamai suka ce ai matakan addinin musulunci kenan guda uku al-islam al-iman al-ihsan duk wani bincike da ya danganci ayyuka da suke zahirai da mu'amala da mutane da menene da menene ba zai shige islama ba ko duk wani bincike da ya danganci na tsarkake zuciya na tsarkake zuciya daga barin girman kai daga barin hasada daga barin menene duk wa'ansu miyagun tabi'u da ba a so ka tsarkake zuciyarka shine ake ce masu sa'an nan kuma da ɗabi'un da ake son ka aikata ka tirsasa zuciyarka har ta zo tana iya aikata su daga nan abin da inda malamai suka zo kenan in abu ya wahala a shiga ana ta faman yadda za a karkace wannan zuciya wanda ya zama zuhari wanda ya zama menene ambaci kansu duk abin da za su ambata amma duk abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ba addini ba sa'an nan bayan an san musulunci da imani aka ce maka ka yi hankali duk wa'annan guda goma sha ɗaya dama in kai wannan ka cika wa'annan guda biyar sai dai ka zama musulmi ba ka zama mumini ba in ka hau mataki na biyu ka cika wa'annan sharuɗai ka zama mumini cikakken mumini to ka hada guda goma sha ɗaya kenan to kai a hankali fa akwai bene sama akwai benen karshe shine ihsani yaya za ka aiwatar da waannan duk baki ɗaya akwai shirka a ciki akwai riya a ciki akwai sum'a a ciki akwai bid'a a ciki akwai san duniya a ciki akwai sa menene da menene a ciki akwai bin sunna a ciki ko saba wa sunna a ciki akwai menene duk baki daya su ne ma na ihsani dalili manzo Allah ce inna Allah yuhibbul 'abda al-mutqina Allah yana son dukkan bawon da yake kyautata aiki duk aikin da ka yi ka kyautata ba algu ba barna ba in ka kalli algu da rashin kyautar ayyuka duk ya kai ya na rayuwa kowa har dan adam yana son ko mai kyautata aiki dalili za a kawo wannan a ce ingila aka kera ko amurka ko faransa naira dubu kana faman saya ga irin shi najeriya aka kera gidanku unguwanku naira uku kana gudu me yasa sai matsala ta kai mutane don tsananin son duniya shi zai tashi da kuɗin shi ya je kasan Japan ko Jama ko Ingila ko Amerika yana san abin da zai sawo ya kawo kasarsa ya sayar wa mutanensa su arna kafirai za su ce to ga wannan shine kwaliti ke fi kyau naira hamsin wannan na tsakiya naira talatin wannan mara kyau naira uku ya da wani kake son a kera ma sai a kera masa wannan na naira uku don ya zai sayar naira hamsin kaga kuɗin naira su arna ka su da suke kafirai ba sa son su sha wahala a kasar sa sai a hau marsani shekara goma sha biyu ko sha hudu a wancan jamani ran da aka kawo ta kasa su kamar sabuwa ce kowane wata uku za a za abubuwa ya garan bawul amine ne, tana saukowa ka ku kamar sabuwa take kai ma ka hau kana tafiya akan titi kana daga kai in take in sai wata tara bakin man da kake sha da man fetur da kake sha da sebat da kake za shi kenan sai mota ta soma da hanyar da kake bi sai mota ta soma dabara mai da kuma makanikan da kake kaiwa aiki da makanikai da ka ba shi kyautar naira ɗari gwanda ya sata abin naira shi da cikin motar kai sai rafi jin daɗi da ka ba shi kyautar naira hamsin gwanda ya sata abin naira uku ya sayar wai haka ya fi miki su da suke arna kenan a kai dan adam kana so wanda yake kyautata abu ba yaren ka bane ba kasan ku bane ba addinin ka bane amma in ka sa naira hamsin ka sai nasu sai ka kuma hamsin kana cin amfani wannan da ka sa naira uku ka saya kan yamma ya lalace hankalin ka ya baki babu yadda za a yi rayuwa ta tafi sai an sadaukar sadaukarwa lallai sai an sadaukar har ne kafiri ma ya sadaukar da rayuwarsa balle kai musulmi da koman kalada kake ciki kafiri arne ya sadaukar da rayuwarsa shekara ashirin da shida yana cikin kurkuku duk jin daɗi aka ce za a yi masa ya ce to yan wansa fa kasar shi ya ce sai dai sauracin kurkuku وقد جعل الله لكل شيء قدرا كرشي زمو ne ba ya zama shugaban kasa ba zai samu lada ba a lafira. ranar lafira in ya mutu kafiri Allah ce wa na ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura amma ya sadaukar da rayuwarsa wai dan kifin ne kishin kasa da kishin launi har ne kafiri kai da ka tsaka kai musulmi ne ka saka musulmai ne addinin ku daya yaren ku daya yan uwanka ne dan me zaka zo ka cutar da ba wai za ka sadaukar da rayuwarka ka je ka sha wahala kurkuku bane ba za ka ɗauki dukiyarka duka bayar bane a'a ka ɗan rage jin daɗinka. ka ɗan wai ka sadaukar da ɗan jin daɗinka da kake ɗari bisa ɗari ɗin ka rage bis goma ka rage goma bisa ɗari ya zama tasa'in kana jin daɗin za ka ji amma ka ɗan rage ka kaɗan saboda talakawan kasan ka su sarara ɗan uwanka yayyanka kanninka baffanninka kawanninka duk baki ɗaya su ne za su ji jin daɗi ka sadaukar da wannan ɗan kaɗan a cikin dukiyarka ya zazara. har ne kafiri wai ya sadaukar da rayuwarsa shekara ashirin da shida wanda ke cikin kurkuku jin daɗin shi eh? wai ya sada wai saboda kishin kasa da kishin launi da kishin menene to kai ba za ka yi kishin addinin ka da kasarka da al'ummar ka ba in ba zai yi a ɗebo dukiya a gyara a rage barna a rage barna ta dukiyar gwamnati ba a'a to lallai rayuwa ba za ta sai an sadaukar fa to in watan azumi ya kama ga hanya mafi sauki wacce kowa ba zai ba zai galabaita ba duk mai shan taba in watan azumi kai aje a sa sanduki duk abin da kake kashewa cikin shan taba wannan watan ka sadaukar kar ka sha taba mutum da ta wa zai mutu duk mai shan giya ya sadaukar wannan wata ɗaya ba zai sha giya ba duk abin da yake sa ya saka wannan sanduku, ba a ganka balle kai a san kai ne mai shan taba ko mai shan giya duk mai zuwa gidan karuwa watan azumi kwana 30 din nan ka sadaukar da duk dukiyar da zaka sa aje a sa cikin sanduki ba wanda ya ganka a samu aminai sai mutane amintattu dan Allah nawa za a tara ba za a warware muskilar damu eh, rikicin ruwa ba ba za a warware rikicin wutar lantarki ba ba za a taimaka mata talakawa ba ba yadda za a yi sai an sadaukar wannan rayuwa da ka zauna kan marzani ko mota ko tayota ko da tun wani ne ya sadaukar da rayuwarsa har ya kera wannan kai ka zo ka bada kuɗi ka hau kai ne ka wani gudu ina gudun wanda ka bayar a cikin rayuwa eh Ba ka da gudunmuwa da za ka bayar a cikin rayuwa ni ba yadda za a yi ce an sadaukar da dukiyarka da ranka jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah in ba za ka yi ɗeban kudin ka bayar ba to kai ma ka sadaukar watan azumi ya tsaya ya tsaya tilas sai ka rinjaye zuciyarka sai ka fi karfin zuciyarka in mutum bai sha sigari ba ta ba bauta ɗaya mutuwa zai yi kuɗin da kake kashewa cikin taba ɗin nan ka kasa an tabbatar ga ga ga ga ka je ka saka kuɗin an an sa amintattu kar ka ji tsoron cewa kai ka je ka sa wani shi ma zai dauka ya je gyara rayuwarsa za a tara su duk mutum nauke shan taba a cikin sama watan azumi ya tsaya kwana talatin din nan yau shi ke nan wiske ke na menene shan giya duk ba an daina duk kuɗin da ka san kana kashewa ka je ka saka cikin wannan watan azumi ya mutum nawa ke shan giya watan azumi ya tsaya nan daga yau har watan azumi tara babu ya gama babu gidan karuwa duk abin da kake kashewa waje ka saka nawa za a tara a kafin watan azumi kafin a ce sallah zai kai naira nawa in baka sha taba ba ba za ka mutu ba in baka sha giya ba ba za ka mutu ba in baka je da shan taba da shan giya da zuwa gidan karuwa ai ba sallar juma'a ba ce balle kace in baka yi ba Allah zai ma azaba ibada ce in ba kai ba Allah zai ma azaba ne to ka sadaukar da wata ɗaya wannan dukiyar da kake samu sa'an nan kai kuma ma'aikacin gwamnati ka sadaukar da rayuwarka ka kalli ka ce yaya zan tsaya arne ya fi ya fi ni kishin kasarsa ne in aka ɗauke ka aiki kowane irin aiki ne baka ɗebi dukiyar gwamnati ba har ka sauka ba kada komai shi kenan sai ka sai ka halaka sai ka ya ƙare wurin Allah ba a menene yake kawo wahalhalu shine an dora ka akan dukiya shine sai kai ka je daga kai sai matanka sai ƴaƴanka sai muka rawa wai ku za ku ji daɗi fiye da yadda kuke so ko da a ce al'umma za ta halaka yau don Allah da kai da wancan da ya sadaukar da rayuwarsa wane ne ya fi ba da gudunmawa a cikin rayuwa kuma yau ce za ka ji daɗi a cikin sabawa Allah maɗaukakin sarki wane ne yake ba da jin daɗin rayuwa wane ne yake maka ka sata kudi ka tara shi ka ji dadin rayuwa jin dadin rayuwa a zuciya take Allah madaukin sarki yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub sai in kana jin Allah yadda aka ce imani islam da imani da insani shine sai Allah ya ma sanyin rai kana jin dadi haka manya manyan malamai waliyan Allah sufaye suka faɗa baya mallakan komai baya mallakan komai amma yace mu muna cikin jin daɗi da a ce sarakuna ko ƴaƴan sarakuna sun san wani hali muke ciki yanzu da ake sun yake mu don su da wannan jin daɗi Allahu akbar Ibrahim ibn Adama yana tafiya yake yin hajji juji wai dan kar mutum ya ce shi haramun shine su gudun duniya fa ya kauce ya je hadu da juji duk wanda ya ci abinci ya ga je ya zubar juji wannan abincin ba halal bace mutum ya dai ga yaje yana tsinta yana ci kare ya yana tsinta yana ci sai kare ya haushi yana haushi ya ce me ya za ka ci gaban kan ci gaba na ya tsinci abin da zai fiye fiye fiye kuma sai kaga ya fi ka jin sanyin rai da jin daɗin rayuwa yana shauki yana ma fama yaushe za ya je ya hadu da Allah ya san in ya je hadu da Allah cikin alheri ne amma ka dora mu kanka kaya yaushe za ka so a ce mutuwa ta zo mas'ala ɗaya ce falsafa ɗaya ce tunane ɗaya ne azanci ɗaya ne shine dan adam na son jin daɗi to shine sai iblis ya ɗauki wannan abin wa mulki la yabla wa mulki la yabla shi kenan duk inda kake abin da zai rudar da kake nan wannan dukiyar taka in ka dauki ka ba Allah kudin zai kare a ce samu ya iduhum ya iduhum fakara wa ya'murukum bil fahsha wai in ka ba Allah kudin zai kare a to wannan tunanin ai wa zanantu musannatu wa'anna wannan ya zama ma'ana Allah da ya baka din in ka da Allah ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fa wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah Allah na sane zai saka maka duniya da lafira amma shi ɗaya zai ce maka ai in ka ɗauki ka bayar kai ba za ka ji dadi ba kai menene da menene sai a tara dukiyar makil a ji daɗin har ya zo ya ga ya kai barna a zo ga dukiyar ga jin daɗin ga komai mutum ya rasa mai ma yake ci a duniyar nan karshen rayuwar mutum zai zama wani abu sa'annan kuma aiki na jiransa sai ai mai hisabi tun daga tari har miliyan ina ka sami yaya aka yi ka same su ya ina ka ciyar da su ba haka bane wa bashirin muhsinina kayi wa masu kyautata ayyukansu albishara ihsani din mace ce zaki girki namiji ne zaka yi mu'amala da matanka, da ƴaƴanka da muta jama'anka mutum ne zaka karantar da ilimi ma'aikaci ne kai makaniki ne gyaran agogo kake yi malamin makaranta ne dan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne duk abin da kake so ana so al ihsani inna allaha yuhibbul muhsinina wa bashshiril muhsinina duk abin da kake ci in ka sa sani a ci da kyakkyawan niyya sai Allah sai yanzu Allah yana son ka sai ka samu kyakkyawan sakamako wurin Allah madaukakin sarki amma in ka sa son zuciya fa ba bukatar ka ba za ta biya ba kuma za ka je ka tarar da hisabi duk abin da ya shagalatar da kai a cikin duniya abin mamaki shine duk abin da ya shagalatar da kai a cikin duniya yasa ka manta da bin Allah yasa rayuwarka duka ta tafi ka samu ko baka samu ba kana rabuwa da rayuwa sakan ɗaya ba shi ne ake cewa mutuwa ba kana mutuwa suna sa ka cikin kabari shi kenan sai mala'iku su zo su ce su ta da kai ka dawo ka zo ka gama aikin soja ka gama siyasa ka gama kasuwanci ka gama menene yaya baka taho da ina suke sai ai ma bakka da soka kenan ko to ka tashi ka zauna man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa'annan guda hudu su abin da ya dame su kenan kai kuma wa'annan suna abin da ka watsar dan ka tara duniya da wa'an ka samu duniya ko baka samu ba a wannan lokaci a cikin wani hali kake duk abin da kake ciki ka gama ba hayaniya ba ce ka gama shi kenan mala'ika mala'ika mutuwa eh, sai a ce ai wane wa'adi ya cika dama an ba shi shekaru kaza ne sun cika gobe ka je ka kana zaune ko kwanci ko a mota a fadi a karo aka yi rashin lafiya lafiya kalau sannan za a zare ranka musu wata harka ta duniya duk an gama da ita abin da ya saura ne waɗannan tambayoyi guda hudu kuma Allah da adalci ba a boye tambayoyin ba ko inda jami'a ce sai a boye confidential ba za a gani ba sai ka zo cikin jarrabawa ko in ka yi karatu ka yi ba kai ba shi kenan to wannan sai aka ga abin da za a tambaye ka amma duk da shi dan lalacin na adam sai ya halaka haka um, um, manzo Allah ce Allah ya ce khalaqtu ibadi hunafa'a fajjalat umu shayatin na halitti bayi suna daidai za su sai shekarun su wannan ja wannan wannan ya ja wannan wannan ja suka lalata musu rayuwa duk me yasa ke dan zai iya samun sa'a a kanka saboda ka kaucewa hanyar manzon Allah ke dan Allah ce wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu dahu manzo Allah ya tara sahabban sai musu jawabi yace dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake wata irin magana kenan waye zai ki shiga aljanna kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake magana ta fito daga manzon Allah in wani mai sai ya wata irin magana kenan ko to amma daga manzon Allah ne sai suka ce wa man ya ba ya rasulullah wa zai kiya manzon Allah sai manzon Allah ya ce musu ne Hmm? ai yace man afa'ani wanda duk ya bi zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya saba min ya ki قال مجاهد سميت البدن لبدنها يتي بدن da aka ambace su saboda girman jikinsu كما يدعى كيسيم متو عظيم وسمي العظيم عظيما لكثرة إذاني العظم باكينا كشيبا من يوم كفتوا شاكي مش عظيم والقانئ السائل abinda ake cewa alqani'u mai roko mai tambaya mai roko wal mu'tarra shi wal mu'tarru alladhi ya'tarru bil budni min ghaniyin aw faqir wa'anda suke bijirwa da da da da da abar hawa da wa'anda suke imam malik yace abinda yafi a fassara mu'tarra shine az-za'ir ko talaka wa sha'airullah istizamul budni ya yace alamomin addinin Allah shine a girmama a sai a aiki a kiwata waɗannan dabbobi da za a je a bayar hadaya saboda Allah a girmama su a mutunta su wal afiqu عتقه من الجبابرة لأكت وليصوه بالبيت العتيق Shi ne aka ce ‘yan ta ka'aba da aka yi daga barin duk wani mai mulkin danniya duk wani lalatacce duk wani menene duk sa'an da suka nufi ka'aba za su je su yi barna sai Allah ya da niyyarsu kamar yadda Abraha ta ya aikata ya taso daga da giwayensa daga Yaman ce sai shi za ke rushe ka'aba sai ya zo ya tafiya yana tafiya taryan taryan taryan lafiya da ya kai wani wuri sai giwaye suka suka suka suka ci tafiya suka kwanta aka yi aka yi suka ci tafiya in aka juya za a koma sai su tashi sai labari ya isa makka ai shi ne amul fil da ake ce shekarar da aka haifi manzo Allah kenan sai labari ya isa makka ga wani nan mai mulkin danniya mai kama kariya ya zo zai rusa ka'aba sai suka je suka tarar sai suka je suka tarar da shi ko da abdu abdul muttalib ko suka ce ka zo duk ka tara a ka kora duk dabbobin mu mu arzikin mu muna son ka ba mu abin kai mamaki wannan ya zama sakarki zan zo in rusa kaba mai dame ku ba sai dabbobin ku yace abinda muke mallaka kenan walil baiti rabbun yahmidu Allahu akbar mu abinda muke mallaka kenan ba gidan yana da wani ubangiji sa je kafa daga ga hanya Allahu akbar walil baiti rabbun yahmidu shine Allah madaukakin sarki ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعبس مأكول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بك غير يا أي كتاوى أصحاب الفيل أبرعة رندنا زبا alam ya ji alkai lahum fi tadlil ma kirkin da suka shiro su kawo Allah bai bata shi ba wa arsala alaihim sayran ababila ya kwararo musu ya aiko musu bama bamai na tsuntsaye kowane tsuntsu yana rike da yumbu na wuta kamar kace bam wanda baya nan tsuntsuwar tana rike da abinta duk sa'an da yayi sai aukace Allahu akbar tarmihin bi hijaratin min sijjin faja'alahu sai ya sanya su suka zamo ka asfin kaman karmami ne makulin cinyanyi suka zama kaman baba suka zama lalatattu suka kasa yin komai dan abdul matsala ya ce musu wannan inji ne arziki mu mallaka mu ce walil baiti rabbu ya hannu, daga kaga hanya je kaka yi in kana iyawa abinda mu muke iya yi sai kasa ya sake koma Allah madaukin sarki ya halaka su wa yuqalu wajabat saqatat ila al-ardi wa minhu wajabat ash-shamsu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة وقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية صدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم الله أكبر an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya za su Makka sai ya ga wani mutum ya yi hadaya in rakumma zai ku yana kora su zuwa Makka yana tafiya a gaje dabba na tafiya sai manzo Allah ya tausaya masa yace kai me zafi kana tafiyar kafa ga abar hawa ka hau yake ya manzo Allah ai hadaya ce za a kai makka ah, yo za ka kai makka wai kawo maka makka <laughs> wai kawo maka shari'a manzo Allah ya ce maka hau sai ce kai ka hau yake ya manzo Allah hadaya ce sai manzo Allah ya ce wailak kai tanka shine malamai suka ce ba dan manzon Allah ya roki Allah yace ya Allah duk wanda nayi masa addu'a Allah yi masa kada ka kada Allah ya kada Allah ya yi maka a wannan addu'a ka ta hawo suka ce wannan kalma da manzo Allah ce wailaka da ya halaka saboda kalmomi ne da suke fitowa su bakin laraba su kasance kalmomi ne amma ana faɗar su ba a nufin ma'anar su da manzo Allah ce kai me yasa ka hau mana ka hutar shi kanka sahabi kenan ko almajiran manzo Allah kenan ko da ya gashi yana wahala sai ya taimaka masa ko ko ya kyale shi a yace ka hau ka huta shi kanka yace ya rasulullahi innaha badana yace ai za a kai hadaya ki wa kana kaba yace ka hau قال Yace ka hau, اركبها اتكهو Allah ya الله فدا ku, sai manzo Allah ce wailaka kai ɗanka fi salifati au fi saniya to menene ya sa sai malamai akan sabarin da muka tafi wanda suka ce ba za a hau ba wani suka ce sai da larura wani suka ce za a hau mutlakan to wannan hadisi hujja ce akan suwa akan wanda suka ce za a hau to waɗanda suka ce ba za a hau ba me ya za su da wannan hadisi sai suka ce manzon Allah ya gan shi ya galabaita ne shi yasa ya tausaya ka hau suka ce ai manzo Allah ya ganshi ne ya galabaita yana cikin halin larura sai manzo Allah ce ya hau akan haka zai hau in ya huta yana huta sai ya sauka duk sa'an da ra'ayi ko sa'in shahadi ko mazhabi ya ka'ida ta saba ma nafsi to haka ce in ma a ce ba sahihi bane in babu hali sai a sai a lankwasa shi ai masa tawili yadda ake yi ba fada ake yi ba kwakwalwa ake aiki da shi fada akwai inda ba ta da amfani ko ko ina ko ba ta da amfani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akace ce laqad ja'aku aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana sai wani bai hude yazo ce ya abul kasim ka biya ni baki na mana ya gallaza ko sai na Umar na zaune sai ne tashi sai manzo Allah ce a a a a Umar inna li sahibil haqqi laman Allahu akbar muna bukatar ka wani wuri sabanin wannan wurin ba irin wannan abin ba nan muke bukatar ka ba ai kamata ya kai min nasiha ka ce na biya shi bashin sa sa'annan kai masa nasiha ka ce ya daina tsawatawa Allahu akbar banda manzo Allah wai wani shugaba zai iya yin haka ban da adalci ba abinda zai tafiyar da rayuwa wallahi tallahi ya abul kasim ka biya ni bashi na ah, subhanallah ya kunni tamam ai za ala ai sai ka za su sai na umar da zafi ka san yana yana da zafi wani lokaci ya ce ya rasu dani asribu unkahu ce wani shi ne kamar manzo Allah ya ce la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu mu ne muka san munafikai ne yanzu da mun far musu sai arna sai ko to yanzu ya far musu habban sai yanzu zamu ji dadi yanzu yasa duk abin da ya faru tsakanin ku musulmai ku warware shi tsakanin ku kar ku bar su ji Allahu akbar kai tilas kai hakuri ba kai hakuri nan ba za ka zo kai hakuri wani wuri ala tilas yanzu sai ka biya ni bashi na sai na Umar ya ji zafi ya tsawata masa zai yi kaza sai manzo Allah ce a a a sayyidina Umar inna li sahibal al haqq la mantiqan wanda yake da haƙƙi yana da aiki ne fari abin da yake yana a gaskiya ya fari iya nemi bukatu ga baki ai mu muna bukatar irin wannan hali naka wani wuri ba nan ba ai da abin da yafi kamata ya kai Umar ka yi min nasiha ka ce na biya shi bashi shi ma ka yi masa nasiha ka ce ya daina tsawalawa ya daina mutuntawa ya daina tsawatawa irin waɗannan abubuwa ko da manzo Allah na da wuya ko sai a sauki ko eh. manzo Allah mutum ne fiyayyen halitta baki daya yana jin zafi yana jin yunwa yana samu ya zo babu da baya da shi wata rana ya zai gida ma ba abinci sai dan da dukiyar mutane sai ta haramu sai kaskantar da kanshi ko ya bata suna addini me yake yi hakuri kai ba ka koyi manzon Allah kai hakuri shine kanka da kaunar ka ya tabbata Allahu akbar hmm. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا yanzu da za a yi adalci yanzu in aka ce za a yi adalci din Imam Bukhari ya ce baya maimaita hadisi ɗaya gashi nan an maimaita a bincika a gani menene hujjarsa a nan akwai bambanci ko babu eh me bambanci eh malaminsa cikin hadisin farko abdullahi ibn yusuf at-tinisi almajir imamu malik malaminsa anan muslimu ibn ibrahima ba haka bane a cikin sanadi za ka ga bambanci a cikin matani ma za ka ga bambanci kalan kabha salatan sai ya tsaya nan ku yace irkabha wailak fi salisati ta fi thaniya ma'ana duk sa'an da ya kawo hadisi ya maimaita akwai wata hikima sai dai in kai kaga ga fahimtar babu man saqal budna ma'ahu yace babin da ke bayanin hukuncin wanda ya koro hadaya daga wajen harami tare da shi zaki makka yayi umra yayi haji kirani kenan shi zai yi abinda ake wani ya aika takarda wai a masa bayanin kirani da ifradi da tamattu'i kullum muna bayyana menene kirani menene ifradi menene tamattu'i ifradi shine daga kajarin ko daga mikati kace labbaik allahumma labbaik hajjan ko da a ce sura kwana ɗari ne a yi aikin hajji in ka shiga kasan maka kana cikin kayanka ka yi tawafi ka yi sa'ayi kana cikin kayanka sai dai ne da shi ka wanke ko ka canza ba za ka tuje wannan ka sa babban ka ko kuwa a ka yi mai ka je ka yi ka sa shafa turare ko ka je ka sadu da matarka a ba za ka yi wannan ba kana cikin wannan har ran da aka zo ran sallah ka je ka yi jifa ka zo kai tsawafi sa'annan kai fice ka gama shine ka gama aikin haji kenan ko shine ake cewa ifradi ka gama aikin haji sauran ka je mina in an gama ka zo in kana da dama duk sa'a da kaga dama kana mina ka zo kai sa'ayi ko kai kai tsawafi ka kara ibada ne in ka gama aikin ka za ka kai tsawafin wada abin da ake ce ma ifradi kenan ba wani hakki akan ka, ba garama akan ka, ba za ka yi azumin na na cika aikin da kai ba ko kuwa za ko ba za ka yi hadaya ba shine ake ce mai ifradi tamattu'i kuma sai ka dauki labbaika allahumma labbaika umratan kana sauka dakin ka'aba kai tsawafi kai sallah raka'a biyu ka je kai sa'ayi shikenan ka gama wannan aiki kai fice sai ka tube ihramin ka ɗau rigarka ka sa ka ɗau hularka ka sa takalminka ka sa kana rayuwarka kaman kana cikin garin ku ko kana za ka sadu da matarka za ka ji abin da suke so za ka yi sai in aka ce ranar takwas ga wata sai ka tube wa'annan ka sake ɗaura ihramin kuma labbaika allahumma labbaika hajja sa'annan a kama hanya zuwa arafa har ku je ku gama a dawo har ka gama aiki da kai tsawafin wada'i ka a wannan kayan ayyuka nawa kai biyu a cikin tafiya daya kayi azumi ka kayi umra kafin aikin hajji to shine aka ce sai kayi hadaya in baka baka iyawa kayi azumi uku kafin sallah bayan sallah bayan ka kai bakwai shine abinda za ka biya abinda abinda ke kanka kenan shine ake ce mata masjidi kirani shine za ka hada aikin ne umra da aikin aiki amma kun hadu da mai ifradi na cewa in ka zo sai kai din ka sai ka koro hadaya daga wajen harami in ka zo kai tsawafi kai sa'ayi a nan kai da mai umra kun rabu kai da mai ifradi kun hadu ba za ka su da kayansa ba har abada mai umra shi zai je su da kayansa kai kana cikin kayan ka dan mai atta ya buluga hadiyu mahillahu ba ka da yanki wata doka ke aiki ka sai ran sallah an kai hadayan mina an yanke ko an soke turan nan kai ka gama aiki shine ake ce makirani kenan ka hada aiki babu man saqal budna ma'ahu babu da ke bayanin wanda ya koro hadaya a wajen harami قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقير عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yace kama ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umra ila al hajj yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i a cikin hajjatil wada'i umra da hajji wa hadaya fasaqa ma'ahu hadiya sai ya koro hadaya tare da shi to wannan lafazin cewa yayi tamattu'i din ma'ana tajawuzan kenan abinda ake nufi kirani dan za mu ga ina tamattu iya kaman wanda ne tamattu in ya je umra zai tuda kayan sai shiga za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai na koro hadaya ne ba ni da yankin na tuda kaya na na shiga wata kaya wata tufar har sai hatta yabul hadi mahilla nizil hulaifa ya koro hadaya daga ah, mikatin mutanen madina وبدا رسول الله fa الله عليه umrati فأهل بالعمرة يتي سي منزو الله صلى الله عليه وسلم يي إهلالي لعمرة يدو هرم عمرة ثم أهل بالحج sa'annan yayi ya dau haraman aikin Fa fatamatta annasu ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai sauran mutane da ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suka yi tamattu'i umra da hajji. manzon Allah ya yi umra da haji duk sun yi tamattu'i kenan a bambanci tsakanin su shine manzon Allah ya koro hadaya waɗanda ba su koro hadaya ba za mu ga in aka je aka yi tawafi aka yi sa'ayi su sun gama wannan aiki za su tule kayan ihrami su shiga tufarsu amma waɗanda suka koro hadaya ba za su kayansu kayan su ba فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج fakana minan nasi ya ce sai aka zamo a cikin mutanen da ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ahda fasaqal hadiya akwai waɗanda suka koro hadaya daga mikati wa minhum man lam yuhdi a cikin su kuma akwai waɗanda ba su kawo ba su koro hadaya ba فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة يا إنما الله صلى الله عليه وسلم يأتوا مكة قال للناس سيما المتاني جوادي yace man kana minkum ahda duk wanda ya koro hadaya daga zilhulaifa fa innahu la yahillu li shay'in haruma minhu hatta yaqdiya hajjahu yace duk wanda ya koro hadaya ba zai tuda kayansa ba duk wani abin da ya haramta wannan lokacin ba zai zama halal ba har sai ranar sallah wa har sai an je mina an soke taguwan ko an yanka saniyan kotu tumakan wa man lam yakun minkum duk wanda ya ɗauko da mati'i bai shigo bai taho tare da hadaya ba falyatuf bil baiti yayi tsawafi wa bis safa wal marwa yayi sa'ayi safa da marwa wal yuqassir ya yayi sisiye wal yahlil sa'annan ya ture kayan harami ihrami yanzu ya zamo halal zai yi abin da yake yake ya halatta da yayi zai iya yi sa'annan summa li yuhilla bil hajji an aka ce ranar tarwiya sai ya dauko ihrami kuma ya daura sa'an nan ya ce labbaik allahumma labbaik hajjan faman lam yajid hadiyan wanda ya yi irin wannan tamati'i ba shi da hadaya da zai saya a makka ya bayar dama in ya fi shigo da hadaya daga harami wajen harami kirani kenan yayi amma bai shigo da hadaya a cikin wajen harami ba ya zo ya tamattu'i to sai ya sai hadaya a cikin makka ya bayar in ba shi da kuɗi ba shi da hali falyasum salasata ayyami sai yayi azumin kwana uku fil hajji a gabanin aikin hajji wa sab'atin idza raja'a ya azumi ya azumci kwana bakwai kuma idza raja'a ila ahlihi in ya koma wurin iyalansa ma'ana ya koma su kenan ko ko ya koma masaukinsa fa safa hina qadima makka sai manzon Allah ya zo da ya sallallahu alaihi wasallam da ya iso maka sai tawafi wassalama rukna awwala shay'in sai ya sumbanci rukuni thumma khabba thalathata aswaf yayi sassarfa so uku tawafi uku Wama sha arba'an ya yi tafiya a sauran guda hudu din faraka ahila qada tawafahu yaje ya je maqamu ibrahim ya salla raka'a biyu بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فأن سيسلم يسلى ركعة بيو سيسلم يسلم فانصرف فأن سيجوع كام حين ذاك كنت الصفا فأتى الصفا سيذوق الصفا a wata riwaya sai ta ce sai ce nabda'u bima bada Allahu bihi wata riwaya ibda'u bima bada Allahu bihi inna banna ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim fa saba bis safa wal marwa sab'ata atwafi yayi tsawafi tsakanin tsakanin safa da marwa su bakwai ka fara daga safa ka gama da marwa ثم لم يحلم من haruma حرم منه sa'annan bayan da ya gama wannan dama ku da kuka zo ba koro hadaya ba yace kun gama wannan aiki muka yi sosai amma manzon Allah da waɗanda su koro hadaya duk da cewa su tsawafi suka yi sa'ayi har yanzu suna cikin kayan haramin su ba za su tube ba hatta qada hajjahu har sai da aka gama aikin haji wa nahara hadiyahu ya soke hada yadda yayi yawman nahar ranar sallah wa afada suka dawo fatafa bil baiti yayi tawafi ثم حل من كل شيء حرم منه فأن يورور إهرام يزمن حلقتنا وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس يتي وأن سكي تارد منظم الله سكا كورو هدايا سي سكي إرن أيك منظم الله صلى الله عليه وسلم دعما حكى عن أمر يكي منظم الله صلى الله عليه وسلم sai ya matsanta ma kanshi ma ya neman musu sassauci dan ya san yana iya jurewa abinda ba sa iyawa haka sai usmanu ma ya fada a cikin littafin sa yace abin da ya kamata ga malami ya zo yana da'awa ko yana wa'azi a ya dauki tsantseni akwai wa'ansu abubuwa da suke ba haramun bane amma tsantseni tana kefe sai kai ka dora ma kanka amma ka yalwata wa al'umma kada ka matsanta musu wata kila ba za su iya ba in ka matsa musu ka matsa musu sai su zo su yi tawaye har ka zo ka faɗa musu abin da yake haramun ma su fitar ba kisa eh, hanyoyi ke da ake shimfidawa ma mai wa'azi ne mai da'awa ne ba wai kai magana ko surutu ko ka faɗa shi ne a'a ka sani menene za ka faɗa yaya za ka faɗa yaushe za ka faɗa yaya za a yi mutane su yi amfani da shi shine fi alfanu ba wai ka abin abinda maimakon ya yi amfani ya jawo ɓarna ba اللهم اجعلنا في من وتولنا في من وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومشينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين